Kai! Let's go, let's go. Action! Action! Ki ni ko mun na chila chua neki ajeta. a ce ba. Ni ko mun waya. Me yasa ke da take ham yi jage ne war cikin karewar ke da take ham har ya sakta. Jaga, jaga gabiya to hami gulau. You? My name is Uzi Concept, the CEO, the brand good owner, the guru. I control the Mafians. I don't know, maybe you know the Mafians. The Mafians include me more. Yeah, I don't know about she, neither do I know about she. <laughs> if maybe they are part of Mafians. But if they are, we control the Mafians. Let's go, let's roll this thing.